‘yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashin Masu saurare Assalamu alaikum barka da kasancewa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim kwali zan gabatar. Sun ce duk wani mutum ya bashi shi akalla daga dubu ɗari biyar zuwa sama ko kuma a sayo mutum mashin ɗin da zai aiki da shi a je a dawo a sai yau sai gobe sai kai har muka gaji dai muka daina zuwa. Dubu ɗari da tamanin da biyu. kowa haka ya biya mutum dubu hudu da dari biyar ne da saba'in a Kano gaba ɗaya ƙarshe abin da ya faru duk lokacin da muka tambaye su yaushe za a gina gonan sai su dinga mana hanya hanya ya kamata a kirkiro wani tsari ta yadda duk wata kungiya za ta zo cewa ya kamata su samu cikakken tantancewa daga hukumomin mu na tsaro kafin ta je ta fara hulɗa da jama'a yau shirin zai haska fitila ne akan batun damfarar jama'a da hanyar amfani da kungiyoyin ba da tallafi ko ba da jari kyauta da sunan karfafa sana'o'i ko samar da ayyukan yi a tsakanin al'umma a dakacin. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma shi hana su da gaggawa. Madalla, masu ware ƙalubalen tattalin arziki da ke haifar da tsadar rayuwa a tsakanin 'yan Najeriya rashin ayyukan yi ga matasa kana da karancin jari ko ma sa ga matsakaita da ƙananan 'yan kasuwa da masu sana'o'in hannu na haifar da koma baya matuƙa ga ci gaban rayuwar al'ummar ƙasar. akan da na faruwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun ƙungiyoyin ba da agaji ko tallafi barkatai a sassan ƙasar, inda har ma wasu miyagun mutane kan kafa ƙungiyoyin bogi suna amfani da su wajen damfarar mabukata ta hanyar kwaɗaitar da su cewa za su ba su jari ko tallafin kuɗi da na kayan aiki domin ƙarfafa sana'a. Sunana Ibrahim Usman ya kase. Akwai wani mutum ne da ya zo wurinmu ya zo ya gabatar da wata kungiya wadda yake daga waje take za ta tallafa wa al'umma kuma kungiyoyi suke so su tallafawa da kuma 'yan kungiyoyin gaba daya to an wani irin wannan roman kunnen da haka to kuma inda ka san ana cikin wani hali kai kuma ka ji wani abu za a tallafa wa jama'ar ka to wannan ta sa mun karɓi abin kuma mun je wa 'yan ƙungiyar mu da shi kuma alhamdulillah kasancewa ta shugaban wannan kungiya wata kungiya ce sunanta IBB Way Jalla Printers hmm. Multiple Purpose Cooperative za su ba mu tallafi ne kuma sannan za su ba da mu bunƙasa sana'o'in mu hmm. to kuma mun yi rijista mun biya kuma duk abin da ya kamata mun bi na mu za mu kai akalla mutum 60 zuwa 70 kuma abin da aka biya an biya su naira dubu biyu na registration kuma suka ci za su sun ci za su a duk wani mutum ɗaya za ba shi akalla daga dubu biyar zuwa sama abin da suka ci za su yi kenan kuma a sayo mutum mashin din da zai aiki da shi to a ƙarshe me faru a ƙarshe dai haka dai aka tafa manje kaka dawo a je a dawo a sai yau sai gobe sai kai har muka gaji dai muka daina zuwa wannan ya zama ya zama darasu a gurin ya kuma zama jan kunni kuma ina kira ga jama'a kan cewar ba kowanne mutum ne in ya zo zaka yi da shi ba nan gaba domin me domin akwai macuta da yawa sunana mikael abdullahi yusuf wata hukuma ce ana ce mata nams hmm. national agricultural mechanization cooperative society ita ce ta yi talla wani program muka je muka tambaya suka ce za a biya kuɗi na fam sannan za ka ɗau ma'aikata guda biyu a karan kanka kai fam ona za ka biya dubu sittin da shida bayan ka sai fam dubu biyu sharaɗi shine za ka samu filin guri 50 by 50 in baka da shi za ka ara za ka ara ko ka haya saboda sun ce duk bayan sati shida za a dinga fitar da kajin kuma za su dinga biyan mu dubu ɗari biyu da hamsin kai dubu ɗari da hamsin shi kuma fam attendant ɗinka guda biyu dubu hamsin hamsin a ƙarshen shekara uku aka yi kenan ya zama naka ginin gurin da kajin da za su zuba na ƙarshe to a ƙarshe me nawa ka ba su dubu ɗari da tamanin da biyu kowa haka ya biya kuna eh sun rubuta a document nasu sun ce beneficiaries da suka wannan mutum dubu hudu da dari biyar ne da saba'in a Kano gaba ɗaya. Ƙarshe abin da ya faru duk lokacin da muka tambaye su yaushe za a gina gonan sai su dinga mana hanya hanya. To sai muka ga abin yayi yawa ba ansa shine muke ɗaukan mataki na shari'a yanzu. Wasu mu sun kai FCC wasu sun je sun kai report DSS wasu kuma sun je ana so a shiga kotu amma ba a shiga ba to mu yanzu sai muka je public complaint samfuri kenan na ɗimbin ɗaruruwa ko dubban mutanen da ake damfara da sunan ba da tallafi a sassan Najeriya. Dangane da haka ne hukumar sauraron korafe-korafen jama'a da kwato haƙoƙin al'umma ta ƙasar wato Federal Public Complaints Commission ta shirya wani taron wayar da kan jama'a a shiyar arewa maso yammacin Najeriya wadda ya gudana a Kano kuma dukkanin masu ruwa da tsaki a wannan bangare suka halarta. sunana Ahmed Ado Daɗin Kowa ne ne Federal Commissioner na hukumar karban korafe-korafe ta tarayya da ke Kano. Taro ne da ake yi a kan harkoki ƙungiyoyin sa kai na marasa rijista wato cooperative societies abubuwan da suke yi da irin yadda suke cutar mutane karban kudaden mutane daga karshe ka neme su ka rasa a matsayin hukumar mu ta karban korafe korafe mun diba mun ga cewa wannan hukuma muna yawan samun korafe korafe daga jama'ar gari akan irin yawancin wannan abu yana nema ya ta'azzara abin yana yawan samu bini bini sai ka ji an to an samu mutane sama da dubu biyar dubu hudu an karbi kuɗi sama da miliyoyi a hannunsu ta hanyar zaudara to shi yasa muke ga muka muka tara wannan taro domin mu faɗakar da su waɗannan 'yan hukumomi da jami'an tsaro da da sauran mutanen da suke da ruwa da tsaki akan harkar rijistan bayanan kungiyoyi da a faɗakar da jama'a a dinga tsayawa ana tantancewa mutane akwai jahilci a cikin lamarin akwai kwaɗayi. to amma me kuka lura da shi dangane da ma har ma kungiya ba ta da rijistar gwamnati amma takan zuwa ta yi tarika ta hallara mutane a har ma ta karɓi to abin hannunsu. wallahi akwai sakaci na na hukumomin da abin ya shafa ya kamata a kirkiro wani tsari ta yadda duk wata kungiya za ta zo ta nuna cewa ya kamata su samu cikakken tantancewa daga hukumominmu na tsaro kafin ta je ta fara hulɗa da jama'a. To nan gaba a cikin shirin za mu ji hanyoyin bi domin tantance sahihancin ƙungiyoyin da ke ikirarin ba da tallafin sana'a ko na aikin yi ga jama'a. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni ta bidar ilimi shine manufar mulkin kanmu. ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ga wasu sun fi mu. Asare hukumar CAC wato Corporate Affairs Commission da ke yi wa kamfanoni rijista da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya. na cikin jerin hukumomin da suka halarci wancan taro kuma barista umul Khairu Aliyu ta ofishin shiyar Kano na hukumar ta CAC ta fayyace hanyoyin bi wajen tantance sahihan kungiyoyi. Corporate Affairs Commission muna da registry da mutum zai iya zuwa ya saka sunan abin da kake nema zai nuna maka cewa wannan kungiyar tana bin ka'idodin doka ko kuma an yi rijistar ɗinta idan ba ta nan zai an dan zaka sani kuma idan ma kungiyoyi ne da aka rijistar ɗinsu da kamar shekarun da ba a fara komawa online ba shi ma za ka iya biya ka aika through dhl office ɗinmu na abuja za a iya duba maka sahihancin kungiyar ko kuma rashin ta to amma kuna da wannan al'amari gashi ana samun yawaitar kungiyoyi da ba su da rajista har ma kuma suna zuwa su damfar mutane me ke faruwa cooperative societies kamar wanda ake magana a nan ba sa cikin hurumin abinda corporate affairs commission suke registration a kai. wa'anda kuma kamar aka bada misali na ngo wa'annan muna risarar ɗinsa a india incorporated trustees su ma ɗin kamar idan dai mutum ya zo yawanci problem ɗin yana matsalar tana farawa daga waɗanda ake zuwa a sama idan aka same ka wani mataki kai ka ɗauka from your own end ka tabbatar cewa wannan ƙungiyar da ta zo gurinka an yi mata registration ba sai ka ga mutum ina son in san ma cewa ka yi registration ko baka registration ba saboda yanzu idan ina so in damfare ka na gaya maka cewa zan je in yi bincike bincike akan matsayin registration ɗinka da hukuma za ka iya fara registration ɗin nan za ka iya registration ɗin nan kafin mutum ya je ya bincike su yi sakashin mutum kawai a'a bari dan Allah eh, zan yi shawara zan dawo in same ka daga nan kai kuma on your own end abin da ya kamata ka fara yi ka fara zuwa hukumar da ya kamata a ce wannan yake cewa ya yi registration ka bincika shin registration ɗin wannan ƙungiyar da gaske ne ko kuma ba da gaske ba ne ba idan ka kuma bincika wannan sai ka fara tambaya to ina son da Allah a nuna min wa'annan a ina suke claiming cewa address din su yake kai da kanka fara zuwa ka gani inda suke physically idan wani abu ya samu zaka iya zuwa idan ka kai kara ma zaka iya faɗa ai eh, ga gurin da za a iya zuwa a samu wannan mutum a gaya mishi ƙarar masu rai ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa huta lafiya wasalamu alaikum ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi